Ayuba dan kwambo. Na'am. Ku tawo mu dauki hoto. Kai. Ina za ka je? Kai. Uban na mai ikiramu ka ce ina za mu je? Bane ne ne baban ku? Tiki time. To, ku je ka. Eh eh na gaske ku tawo mu dauki hoton. Yawa. Yawa. Kada lama kwana. Sha sha sha. kuma ku taho ke ko ku koma baya to a ɗauka zan ɗauka <laughs> barka da zuwa taska uwar marayu me aka yi wa baba Ka da zuwa ina wuni bar maganan gaishe gaishen nan me yake faruwa ne a gidan nan ba komai me ya faru ba je muka bar gidan nan ba eh. yau da safe baba ya kira ya ce idan har karfe ɗaya bai sami mu a cikin gidan nan ba sai nan mun ga bacin ran shi yana ta masifa ka ga balbalin bala'in da yake yi eh haka ne jiya kuka tafi kwarai kuwa a lokacin yana magana bana ganin shi amma na tabbatar kun fane taro a bakin shi taska ba abin da ka sani to to ni dai ban san me yake faruwa ba amma abin da ya kamata a yi shine ku ku hau saman ku je ku ji kila duk ma menene dai zai gaya muku Allah ya kyauta ya san abin da yake faruwa munafiki ne na gode ma Allah da kika gane munafiki Assalamu alaikum wa alaikum assalam ku zauna to baba Assalamu alaikum sanuwa ba sannu bawa kai banda ke munafuka jaɗaran yarinya ko kun san dai duk irin mutum ta kadari da aka haifa a duniya na haife su ko kinga na haifi malami malam zaidi na haifi dan iska wanda yake ya shiga duniya ayuba dan na haifi fitaɗanniya zulaziya wanda ta mai da sunanta zuli suka tafi lagos suka je suka zauna iskanci a can na haifi haruna ɗan shaye-shaye wanda ya mai da sunan shi bazuka sa'an nan kai bari in gaya miki har barawo na haifa bawa barawo kuma a cikin mu eh mana mara mutunci wanda ya bar gidan nan lokacin da na kore shi a gidan nan ke kina nan makaranta can eh, bodin sa'an nan ita ba ta dara yar tsigigiya ba ta san ma abin da take yi ba ai brema abin da ya mu bai kamata in yafe masa ba brema kuma baba wahi brema a cikin mu ɗana ne kamar yadda kuke ‘ya'yana kamar yadda na auro uwayenku haka na auro jatumashi aka haife shi kuma birema ya mun abin da bai kamata na yafe mishi ba ya ci a ce na tsine masa kuma ban tsine masa ba ko na taba tsine ma wani ɗaya daga cikin 'ya'yana na taba tsine muku duk abin da kuke mun ban taba tsine muku ba ko ba ka bane to bari in gaya muku a kan jiya wallahi zan iya tsine ma kowa musamman ma ke azima ke ga mara kunya kika bi mutane kika je har cikin gidansu kika je kika musu rasun kunya don ki bata mana aure ke da ba a aure a auro mahaifiyarki to idan ka ƙara kika kuskura kika je gidan junajiya wai da sunan zaki mata wani tsiya to ki tabbata cewa sai tsinuwa ta koma wane ne a cikin ayana to sai tsinuwa ta hau kansu domin na riga na yafa tubalin tsinuwa a kofar gidan kuma duk wanda ya tsallaka wallahi tsinuwa za ta bi shi shikenan na gama karata ku tafi ku tafi salamu alaikum ya alhaji uwar marayu uwar marayu ka je ka ce sabura ta haɗo mun fara Yawa baba, ya aka yi da iyayen yarinyar ne? maganin har yana nan har yanzu magana auren nan? Gashi dan talikin nan shi ne ya je ya ceto min um, um, aure na. Wanda jairin nan ta so ta rushe min aure. Ta so ta bata min komai. Gaya musu yadda aka yi. To ai wallahi. Na ce ka gaya musu abin da ka je ka aikata um, har aka dawo min da aure na a gidan inda wannan yarinya ta je ta so kwata to ni da yake yau ka san na tashi da ciwon kai wallahi bana iya tuna komai alaji to i wallahi ta ne ciwon kai kuma losing memory kai yau to kusan haka ne ina ji ke ke wato dan talikin nan shine ne ya ceto min aurena da ya je har gidan wanda yarinyar nan ta zo ta fata da rashin kunyanta ya je har gidan ya je ya yi magana da iyayen a tsanaki don haka sai ki shirya domin duk inda kika haɗu da su mahaukaciya ce ke saboda ya ɗora miki hauka hauka kuma baba ni kaska hauka kuma baba don me zai ɗora mata hauka eh, to idan ba bai ɗora mata ba ni kike so ba hauka take so ta eh, eh, ba mahaukaci take so ta bai da ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Baba, a rasa wanda za a ɗaura wa hauka sai azima. Me ya zafi? Eh, yanzu aka shiga tsakanina da junadiya? Kina tsammanin in na fara hauka a gidan nan za ku ji daɗi na? Ai ku za ku gudu hukun ku bar da a gidan nan. Hmm, wannan gaskiya ne. Ta irin da abin da ta so ta aikata kenan. Kina ganin ta. Ga ta tsaye. Salamu alaikum. Eh? Ba shakka. An gama ɗumamen ton? Hmm? Ka ce na gama ɗumame mana. Ga baiwa ka ajiye ba sai dai in gama. Ka ci, ka bubu da ƙafafu, kai bacci. Adhama, tun safe ina ta kai kawo a cikin gidan in je in kai na in kai na in dawo ina ta tunani tun da na tashi na kasa rantsa ina ta tunanin yadda za a yi kuɗin da mu juya su sunnin ku amma da hama kana nan ba abin da ida miki kana nuna mara rashin imani wallahi hawa ba haka bane ba ba haka bane ba hawa hawa hawa hawa ai na ga dai da na ci ai da wance ba ko hawa hawa menene haka hawa hawa dan Allah da annabi ya duniya ta samu zaki hana ni in more da na ci ne da na na ci wani abin da ya da gaskiya ne ka kashe kuma ka daddala arzikin ta gaba da dandala ka iya dandalan ka amma zan janye maka tallafin dandalan nan da kin gani ai da wance ba duniya ta zama ba za ki bannin ci da kuɗi hawa da miciji ai duk maganin su kashewa ko ki bannin dan dandala ko dan dandala ni ma a adahaba abin da nake son na gaya maka shine ka ɗauko min makullin mota ta da na baka sannan kekunan nan na babur da na baka da ka bayar ake min haya ka kwato min kayana ka kawo min kayana ba na so ka damun da na hannuna ka je ka ci gaba da kwanciyarka tunda kai ba za ka fita ba ka yi abin da maza suke yi kuma ka sani ka daina cin komai na kayan alatu a cikin gidan nan daga yau sai yau arhama ka ci iya ka wa'annan su kenan ko slippers ya daina shiga tsakanina da kai wallahi Dahama babu abin da zan kare maka a cikin gidan nan ka kwanta ka ci arzikin A komai In yanzu ji hawa al'amari na tsakani na da ke ya kai ga. warai ko ya kai wallahi tunda baka da imani baka tausayi na so kake kaga cewa asiri na ya burin ya tonu an min dariya Ƴan uwana sun min dariya dama suna ta faɗa labarin kuɗin nan kai zaka cinye ka fara nuna alamu a dama baka da imani wallahi to ke hakuri nan je in fita dan fita makullin na sani da ka ajiye makullin da za ka ce wani ɗauko maka na sani rashin imani ne wallahi a dahama Oya a gudun kuma mun ina kuma za ka je da kazar to na ba taron wa zan ba wa wannan da eh, ina tuki na ɗan ina cin kaya kana tuki kana danci ko kuma dai ka ja min masifa da bala'i ka tafi kana cin kaji ka baje mutane a titi a rahama ka gani bana su irin wannan wallahi lalle ya tabbata akwai matsala kanka to ai yanzu in na wurin wannan abu a gida yanzu sai ki dauka sai ki ba yaron nan awala la ha ilaha illallah muhammadu rasul alhama dan da ka haifa kake wa kyashi kake wa bakin cikin kajin ma kai ina adhama kai ka siya kajin nan da kuɗinka aka siya wa haka wani hajiya ki dan raba biyu ne sai ki dan san masa ko wallahi baka isa ba wallahi ba ka to ka tadda ko fiffike ba wallahi ba zan bari ba da awwal zan ba ci ne malam ka fita <laughs> ka fita zan dauku zan kawo maka tafi tsakar gida gashi wallahi ba ka ci ba wallahi ba ko fiffike ba ka gani ba gaskiya gaskiya taska baka kyauta min ba wallahi to azima dai da yake ke yarinya ce ba za ki gane abin da yake faruwa ba za ki gane komai ba wallahi kamar yaya ba zan gane ba kamar yaya to abin da yasa nake an shiga wani karni ne wanda irin an damalmala abubuwa wanda in ba fahimta kike ba za ki gane ina aka dosa wallahi haba haba taska ai kowane hali ake ciki bai kamata ka daura min ciwon hauka ba hauka fa haba dan Allah yanzu azima Allah ya baki hakuri Allah ya huce zuciyarki kin ga sha'anin auren nan in na ce miki ina so ne miki ƙarya babu abun da ya haɗa da auren nan banda ɗoro ne da aka yi a ciki ni fa in na kalli gidan nan in zan shiga gidan ma da gidan yarinyar nan fa sai na yi wa hu Sulaiman wa hu bismillahir rahman saboda ganin su nake kamar aljanu kamar mayu rigima ce irin ta alhaji kawai ije ikin kimo abu fito ki kuma ni kuma ina cikin tarko an riga an kafa mu tsiya an dora mu da ƙyar fa na kawo mahaifiyata fa ta zo ta ba wa alhaji hakuri aka dawo da ni kuma a sharaɗin dawo da ni ɗin nan aka ce kan na yadda in mu'amala da duk yaran gidan nan su suke zira ina yin abin da nake ku bi ya ware min kawai daga ke sai hajiya ta ne ice in ringa kula ku saboda ku mutanen arziki ne to kin ga koya ilahi alamin a ganin na kara komawa ai kamar na yi wa mahaifiyata ba daidai bane ne. Hmm? ina fajinka ne dai to kin ga kwa dole in dai mutumin arziki ne ni nuna wa alhaji kamar ina son auren nan a samu dai a rirrifa din a yi amma a irin ma zama da muka yi na alkhairi da mutunci da hajiya mahaifiyarku ni yanzu aka ce na shige gaba ana neman auren wannan ya cakukkure yarinyar in ke ganta fa inda ka san irin yar mutum a tsaye an daura muciya zani fa ka take ba ni ban ga abin da Alhaji ya gano ba wallahi rigima ce kawai ta dattijo saboda Allah taska wallahi abin da yake mun ciwo in na tuna kawata ce fa tare muka yi makaranta da ita saboda Allah da Annabi saboda Allah saboda Allah ai ba kyauta muke ba ba kyauta muke ba amma ki yi hakuri wannan abun zai huce ni wallahi wannan matsalar ma ban dauke ta matsala ba akwai babban matsala azima da tafi wannan matsalar ɗaga hankali ku duk ba ku sani ba. Matsaloli? Matsaloli kuma da suka fi wannan taska? Ke nawa aka aiko miki da shi na kuɗi? Amma ya menene ba? Kuɗi da aka rarraba. Wani kuɗi? Ke nawa kika kika karba? Ya faɗa maka kenan. Wa waye ya faɗa maka? Yaya bazuka mana yanzu ɗan miliyan ɗayan da ya turo min shi ne sai da ya faɗa maka? Eh, ya faɗa mu. ya faɗa mun sai wallahi ya faɗa mun ina don ba na manta da daddare ne ina yin sallar dare kenan wajen karfe sha biyu zuwa biyu ne ne kawai sai ga wayarsa yi ta mamaki nake cewa to wannan ko ya ɗauka mahaifinsa ne ya mutu ya kira ni sai ke ce min ai ya kira ni ne in dan taya shi addu'a saboda alkhairai da i ya tura miki miliyan ɗaya na ce ya kyauta ai ban daga goshi na daga ƙasa ba sai da ne masa addu'a ne wa iyayensa addu'a duk kakannin kuɗin na wajen bangaren hajiya ta kuɗi sai da ne musu addu'a saboda alkhairin da wallahi taska ina zaune kawai sai na ji kilin miliyan guda ni dai ina je gidan kallon yayi bazuka ya fara kasuwa <laughs> azima kenan <laughs> lalle fa gidan kallo yo banda abin ki azima ina gidan kallo zai iya da naira miliyan guda a dai duba dai a wannan yanayi da ake ciki wannan corona da yadda tattalin arziki ya kasa mutane ma ba su da kuɗin da su yi gidan ina za a samu miliyan guda ko to a ina kake ganin zai samu wannan kuɗin <laughs> to ai azima ma ko ba corona na mai tabbatar miki je a ce mutum ya samu miliyan ɗaya a gidan kallo to da yake ba sana'a ta bace ba zan iya ce musu a'a ba amma dai a duba Allah ko taska ba fa shi kadai ne bai samu kuɗin ba dukka fa yan uwanki da aka yi harkar nan ta kwakudu nan da aka yi da su fa duk fa a garin din da ake kowa ya samu kuɗi ba a dai bincika ina suka samu kuɗin nan to taska a ina kake ganin sun samu kuɗin nan to yanzu dai har yanzu amsa bata fito ba amma dai ina nan ina tunani akai taska a Allah ya taimake yanzu ka rasa abin da zaka dora wa kanwata sai hauka ha ba taska a a hajiya ai duk wannan hauka a gidansa da kai ne amma a nan ai mai hankali ce ko ba haka kuma yanzu ma ai mun daidaita ko ba haka ba zai wallahi ba mu daidaita ba ai ni taska ka riga ka cuce ni ciwon hauka haba da Allah hmm. yanzu dai ai hakuri ni dai abin da nake so yanzu tunda Allah ya sa kin fito ni ma dai kafin ku wuce a dan sallame da saboda garin fa ya cuta <laughs> ni fa ba abin da zaka samu daga wuri na yau saboda ko abin da yake kaina ya fi karfi na yanzu kuma kaga baba ya ce ba zai biya makarantanta ba gashi lokacin zuwa makaranta yayi ya ce in je in biya idan bai yi mun ba in bari in dawo da ita gida ka san kuma in ta dawo gidan nan inda za a mayar da ita gidan kawo salisu ne ta je ta lalace eh, to haka ne amma in alhaji ne ai zai huce eh ni dai a daure dai eh daska akan wannan yarinyar da baba zai aura eh, ya ma sunanta ju ju a'a eh junadiya eh ai zai kama da tilliga kenan ai ai magana Junaidu ya ma ni abai magana ta wallahi ni dai ki dan sallame din din da an ce bazuka ta ce ya tura mata miliyan ɗaya to ya zai dan yaga min a ciki Azima wannan kuɗin da aka baki har sai da kika faɗa mishi to kamar wani aljanna aka baki wallahi ba ni na faɗa masa ba yaya bazuka ya kira shi da kanshi ya faɗa mai eh shi ya kira na tsakar dare hmm, ai shikenan akwai kuɗi a jakan nan naki ki lalubo ki bani ki lalubo bani in duba abin da za a baki to ta ce akwai kuɗi a jakan ai na sani ko ki ki je ki bata ku da rikon jaka ku da hana dinga san abin arziki kyauta ce take gina dan adam Allah ya saka da alheri mun dai rabu lafiya ko ina ko muka rabu ana rabuwa da arziki ne ai dai ci addu'a Allah ya kara arziki Allah ya kara satura. <laughs> ni dai je ka buɗe mana kofa ai mu wuce yanzu kuwa قديمة ما شاء الله ka ta sufuran a gaba sai sha kake ko bismillah ba ka yi ba haka ne <laughs> bismillah fi awwalihi wa akhirihi shi kenan bari dai mu koma tsohon maganan nan namu da muka yi akan na noman shinkafa e, to wato tunanin da na yi shine zan gina wato ainihin makarantar islamiyya aƙalla bene hawa biyu sannan kuma ƙasan shi sai a yi masallaci a jikin makarantar sai a fitar da wato 'yan shaguna wanda za a yi islamic chemist ina fata kin fahimta kuma kin ga wato idan aka hada da wannan masallacin aka dan yi wato wurin zuba ruwa kin ga ladan sai rika zuwa wajen mahaifinmu ina fata an fahimta kana ji na zaidu yaudaran kanka kake yi kuɗin sata kuɗin sata ne ba a canja ma tuwo suna don ka je ka gina masallatai da makarantu kuɗin mahaifinka ka sata sata ne da wanda ya je saci na wani da wanda ya saci na mahaifin shi ɓarawo ne duk suna ɗaya za a kira su kul ibari iloyero lere kina nufin ki ce a asfariku bai haka bane ni wato zaidu ne ibini bai da masi ha Wai nan kuɗaɗe da kika gani wato ba sa son su na yi ba kuɗi na mahaifinmu ne kuma a ransu ne ina fata an fahimta naziya kin taho eh na ƙara so mama na wuce gidan nan ya na kai na kawo ya so biyar mama ai da yake zuli ban daɗe da tarewa a gidan bane shi yasa wannan gidan gaskiya yana da wahalar ganewa wallahi kai haba dan Allah haba yanzu shi alhaji mama ya rasa gidan da zai baki cikin gidajensa sai da kika dawo wannan wurin kika zauna mama kenan mutumin da ya turo min abokinsa wai ya kawo min jarin gwanjo Shi ne zai iya bani gida in zauna? Jarin gwanjo. Jarin gwanjo? Tarkash. Wani irin jarin gwanjo? Gwanjo ai na maza ne. Kina mace mai zaki da gwanjo. To, ya za mu da kaddara? Zuli. Wannan ba daidai bane. Yanzu wannan gidan da kike ganin shi wallahi ko fararen kajin nan ka zuba wallahi kafin ki je ki dawo sun mutu. Me zaki a cikin sa? Haka Allah ya so. Shigo daga ciki. Ai wallahi wallahi mama ba zan ƙara dawowa wannan gidan ba. dole in siya miki tiles da komai da komai a gyara miki gidan nan gabaki ɗayan shi don wallahi ba zan iya dawowa gidan nan in ba gyara ba magana ta gaskiya ke dole a gyara shi ba zan iya barin ki a haka ba zuli zuli ziya zuli ya albarka <laughs> Allah dai miki albarka zo mu shiga daga ciki um, alhaji mu duka wannan a mu abu ne mai sauƙi idan har dai kun gama amincewa da wannan al'amari to mu a shirye muke mu ba da kuɗin da ake cewa kuɗin na gani ina so kuɗin kayan zance da duk wani kuɗi da ya shafi al'ada alhaji hamma na shari'ar idan kuna son ma lefanta da sadakinta gaba ɗaya za mu iya haɗowa duk mu muku wannan mu a wajen mu ba matsala gaskiya malam magaji akwai matsala matsala eh, saboda yadda ake gaggauta yin abin To Alhaji ne abin gaggawa a nan? Ni a fahimta ta ban ga wani abu na gaggawa ba. Amma in akwai ɗin Alhaji to a fahimtar da ni in ya so sai mu sanya da za mu yi a gyara. Abin da ya sa na ce maka akwai matsala. Muddin muka karɓi kuɗin sadaki da kuɗin al'ada to kaga wannan wani tarko ne na tabbas ku nemi auren nan da wuri. Kuma ka sani mu ɗinnan masu dangi ne nesa da kusa. akwai buƙatar kuma mu sanar da su wannan ita ce matsala to alhaji mun san cewa wannan masifa da ta shafi kusan duniya ma ba ma mu nan ba ta covid-19 dinnan ta shafi tattalin arzikin kusan mafi yawan mutane a duniya amma duk da haka mu a wajenmu babu matsala shi alhaji ma abin da ya ba da umarni cewa ya yi duk abin da kuke da bukata na wani abin da ya shafi kayan gado kayan shimfiɗa kayan waye duk tarkacen nan gaba ɗaya a yi lissafi a gaya man nawa ne in kuɗin ake da bukata in kuma ita yarinyar ce za a je da ita ko mahaifiyarta ko wata yar uwan mahaifiyarta su zaɓi abin da suke so a biya a shirye yake umarnin da ya bada kenan alhaji ba dan mutane ma suna kallon al'ada kaman ta zama kaman wata shari'a ko wajibi ba da sai in ce maka in dai mace za ta zo gidan alhaji a matsayin matarsa ba ta bukatar duk wannan tar ko cokali ba a da bukatarsa alhaji da irin wayannan abubuwan daga ƙasar turkiya yake turawa a oda don haka kome a gidansa akwai to amma saboda yanayin mutane da kuma 'yan tsogunguma watakila da ka iya tasowa to shi yasa ya da dama ko kuɗin ko kayan duk abin da ake so ya shirya kuma idan kuna da wata shawara da 'yan uwanku ko wasu aminai wanda za ku yi to mun ba ku lokaci ku je ku shawara amma mu daga wajenmu yanzu da za ku ce a ɗaura auren nan yanzu mu a shirya muke saboda haka in allah ya da alamun da muka gani kawai kamar an yi shi an gama yanzu wannan kawai ku muke jira

kasan duk yan ƙauye ne kuma masu warin hammata eh haka ne ai kamar kun baka makatanta ni ba wannan nake miki magana ba maganan mutumin ki indi bai kira ki ba ko bai sake aiko miki da wani abu ba in ya aiko min ma ba kai ne a bakin gate ba ai za ka fi ni sani sabira na san ina bakin kofa ki fahimce ni ko ta bayan gida bai turo miki da wasu yan kuɗi ba hmm, haka kai ni fa bai neme ni ba kuma ba na bukata ya neme ni ka ga taska ni fa da barawo gwara maye ya ki ji mana ke mu kuka zane ana magana ta fahimta kina abin ba tafiya zaki ba ki kira shi tunda kina da waya soyayya zaki masa kidan kakkashe masa murya ki nuna masa muna nan mu cikin cikin wani hali ba a komai a gidan ki nuna masa kuɗi muke so sai turo miki Ya hmm? yan gaya maka taska na lura kwaɗayinka ne ya tashi to ka sani ni nawa ma da ya turo min ji indiya suna gurin alhaji in gaya maka hmm. ai mu'amalar irin sabira inda ka san ka ɗauki tanki a kaga ba ta fahimta ai ta nuna mata annabi tana rinsa ido sabira ga fahimta ki fito da magana kina kiransa zai faɗi inda sako yake a san yanda za a yi mu muna cikin wahala su sun je suna ta wasa da kuɗi kin zauna kina ta faman girki a ɗakin girki masiba wani atamban a ce wannan atamban ba ta yi ba ka ga dan kombo idan za ka ba mu kuɗi ka ba mu kuɗi mu je kasuwa mu zaɓo zannuwa masu kyau akan me za ka kawo mana irin waɗannan zannuwan ka ce mana zannuwan biki Ah. to ai da tuntuni ma haka kuka ce da ba haka ba yanzu na ji nawa ne zai ishe ku duk abin da za a yi to gaskiya mu jira zuwa gobe mahaifiyar gudidi za ta zo don ita ta danka min amanarta idan ta zo za mu zauna mu fitar da abubuwan da ya dace eh, gaskiya haka ne to amma ke ba tun jiya muka za ki kira ta mu gaisa ba eh ta so zuwa gaskiya to ruwan da aka tashi da shi ne shi ne ya musu barna a ƙauyensu a gare zo lafiya wallahi katangar gidan ma ta rushe gaba daya yanzu ke katangar gidan su da kan na ta rushe sai ka ce wani biskit wani abu ba zai ba da can gaya min tintin ai ina hawa a je a jiyo min abin da iya abin da katangar za ta ci sai a masa da bullan siminti a gina masa saboda ba kai ya sake rushe kuma a kan magana kayan lefe ku je ku haɗa lissafi duk abin da kuka ga ya dace ku gaya min ba ku kuɗi a dunkula ku je ku saya wannan shine mafi sauki ne a gare ni ya <laughs> gudidi gudidi eh, ya riƙa ya rika ya gudidi to ayan haka ne tunda za a yi taron biki ga baki wannan din ma aje je? a ba baki kuma <laughs> ina gudede e eh, za mu je mu dan tattauna soyayya amma ke haƙuri kin san wata magana a tsakanina da ita bai kamata a yi ki ba yi musamman in za mu higa lambun soyayya <laughs> yi <laughs> eh, na jike ya bismillahir rahmanir rahim To tashi ki bishi mana, gashi ya miƙe yana kallon ki. Eh. Haka ne, haka ne. Ai, <laughs> kai. Wallahi tallahi, ai a wanda sai a hankali. Kin ga mota ta? Ya? Eh. Zuli. Aha. Wallahi mota na ne hajiya duba da. Yeah. shiga mota zuli na kika samu kuɗi kika sayi wannan jibgegiyar mota haka na gade ko mahaifinku duk kuɗinsa baya hawa irin wannan motar to ba gashi yanzu an hau masa ba hajiya ai daɗin haihuwar kenan ba za ka iya hawa ba sai a hau maka kamar yaya me kike nufi da idan bai hau ba ku za ku hau masa eh mana mama shi ya kasa siya mu kuma gashi yanzu muna hawa masa inda ya kasa hawa ai mu sai mu hau masa ko ya kika gani mama ku da suwa <laughs> mama kenan ina nufin ni oh wai zillaziya ina kika samo kuɗi masu yawa haka kika sayi wannan jibgegiyar mota daga gani wannan mota za ta yi miliyan hudu gashi ni ma kuma kin zo gida kin bani dubu ɗari uku <laughs> hajja kina ji mama addu'a kice take karbuwa kin san addu'an uwa ba ta faduwa ƙasa banza so kin gani gashi kuma yanzu na kusa aure kin ga ake farin ciki biyu zaki Allah zillaziya kai na ji daɗi alhamdulillah Allah na gode maka kin ga yanzu ni na fita ke kuma zaki shigo zuli har na ji sanyi a cikin zuciyata zuciyata har ta yi sanyi haka ne kam hajiya wallahi shi ko wannan wanda zaki aura a ina yake kwara hmm. ne hajiya yeah? wallahi tallahi kwara ne in gaya miki harkar jiragen ruwa yake yi yanzu ma fa in gaya miki akwai jiragen ruwan sa guda goma suna nan za a sauke musu lodi a lalle zuli ki sai mota Allah yake albarka a to hajiya ai dole mu sai mota yanzu ga yan kuɗaɗe a hannun sai shi zan yadda ni dai bari in wuce ma yi magana ko shikenan abu daga Allah haka dai gaskiya ne alhaji kai ai alhaji ba karamin ƙoƙari kake ba wajen zumunci wallahi ai irin haka shi yake kama mutum dogon kwana da zarar na ji irin wannan abin ya faru na kan yi ƙoƙari ne na gana halarta in ban samu zana'iza ba domin kan yi ƙoƙari na zo na yi gaisuwa gaskiya ne ƙara lafiya a yi zama muna waya da mutuniyar gaskiya dai alhaji jininku ya haɗu da yarinyar nan ko kamar yadda Allah ya haɗa kogin Niger da na Benue. Haka ne ba. Ya alhaji. Wato ni alhaji wani abu ne yake ɗan abu ne. Na ce wai an faɗa ko manyan masoya sha'anin bikin nan. Na ga abu ƙaratowa yake kuma an kusa kai kayan lefe ma. Amma na ga duk ba su fara tuntunin a gidan suna zuwa ba. Kamar suwa ba. A irin sa alhaji na Madina mana naka da yake Lagos. Kaji ka ba. to yanzu zai bar dukiyar ta waje ya zo maganan aure eh kuma fa haka ne amma ga su alhaji hamza haka da sauran yaranka ai ya kamata a ce yanzu gidan ya fara cika ana ta faman murnar alhaji zai kara aure taska ka cika azarbabi eh? to ina ce wannan sai lokacin lokacin aure <laughs> eh kuma haka ne gaskiya alhaji ka san ni fa wallahi alhaji na matsayi auren nan Allah Allah nake a ɗaura auren da ni ina bangaren amarya <laughs> mu ne na hannun dama taska kenan wato ka gano inda za ka ringa kwatsan girki da ɗan kuɗin kaiwa kenan ko yiwa laji wa aiki daɗi ai ai ina ai mu muna gefen amarya wallahi ni abin da ni tunani laji wa ko irin su obin na ba za a dan samu su shiga gaba magana auren nan ba ni daga magaji da wuri aka bari kaɗai yake ta abuna kai yanzu in rasa wanda zan sa a gaba a kan maganan aure sai ubin na kai kana son mutane su sana a baki ne ai sai a ringa zagi na kuma haka ne haka ne kuma obin nan kwana biyu bai zo wallahi na ga dan lissafin da kuke ai ya kamata ma a ce ya dan leko ma kun yi lissafi dan ma ya san magana aura taska yaushe aka gama eh, muka gama lissafi ina ce kwanan da muka gama lissafi kuma kowane wata da muke yi fa kai taska tsaya tukuna menene a bakinka fito ka amayar amayar ni a a balaji inda wani a baki na ya bubu ni ba na boye maka zan amaye abin nan ba kuma ya baki na to ka rufe mun baki kada sake jin ka ka ambaci wani abu wasu wani ma ina ya shiga ne ne ne ya bu mu anan ah, lalle da lado zai to yanzu kaga dai gidan mutuwa ne amma na san yanzu yana can yana zuba banda a zagi yan siyasa a zagi masu mulki ya dinga zuba ko addu'a ba zai tsaya yi ba Ya gida? Lafiya lau wallahi. Ya kuma kwana biyu? To alhamdulillah wallahi. Ya kasuwar? To alhamdulillah. Ya kana an ce ko dai? Kai kanan sai dai in buge-buge wallahi. To kai nan an ce ka dawo na a koya ma buge-buge kaki ka tsaya kana ta ne Me wannan kuma? Wallahi yar gurasa ce. Gurasa ban mana. Rabon da sa gurasa a baki na tun wajen 1985 lokacin da muka yi graduation daga secondary. To Allah sarki. To bar mu gangara. wallahi kuma. To ba damuwa. Allah kiyaye. yakubu jacob Gafara ku dai gafara dai ahuwanku a'a daki eh ma daki ajiya wai ina kake ajiye wayanka ne ba a samu wayanka na kira ka na kira ka ma da kire na har sai da ya ɓaci wayanka ba ta shiga hadiya ina can kusa da gajimare to wani gari ne na aljanu su ba ƙasa suke zazzabna ba a kusa da gajimare suke to na je shari'a ne wayansu ne suke faɗa rigima aljanu ne suke faɗa su biyu mm. ɗaya ya kashe uban wani to to shine nake datsin rigima nake so raba su kin ji abin da ya sa in ma kin neme in a waya ba za ka same ni ba a ki hakuri <laughs> ka ga ni ma daki ba ma wannan ba eh. ka ce min an gama aikin nan komai an kammala sannan kuma abubuwa sai faruwa suke a gidan alhaji bara daɗi yaya haka a a a a hajiya a abin da haka take ba ke kin tabbata da cewa babu wani abu da ya faru a gidan eh ba wata hatsaniya ba a samu hatsaniya ba wani bai karya wani ba ko wani bai ma wani ba kin kira su a waya kin ji madaki ne wannan a hannunka wannan oh, wannan abin da kake ci a hannunka karza kenan a can na dauko guda daya madaki eh wannan ba gurasa bace madaki a ko anan gurasa a Kano gurasa ake ce mata a nan masana cewa gurasa sakkwato su ce hoci amma su a can karza to mm. ga ina zuwa eh. bari in kirawo taska a waya yawa Yaya? Abin ka ne. To, sai me? Taska. Hmm? <laughs> Ai na gani. Na ruwanki, menene? <laughs> Taska, me za ka yi da kayan hawa doki? A na masu hawa raƙumi ne, na ruwanki. Kuma ga wata izgadar, ga ce ɗan bori. Ke, in na da nake hawa ba abin da ya miki zafi. me yasa kika kira ni dama abincin ka ne na kaya maka ba na ci kai ka sani mai da shi je kiki zauna ki cinye kaji ƙara biyo wani haka na ga abin da ka kawo ni ma wanda na ci ya ishe ni zuwa ran aje maka an jima ka tambaya hai waye wannan kuma yake kira da ni rasulullahi hello taska hello waye yake magana hajiya ce fa au hajiya ya haƙuri hajiya gidan ne ba lafiya zan kira ki eh zan kira ki ajiya ke ne ka samu da rabawa ajiya mu ba mu ba mu da wasa mu lallai ma daki yanzu haka aikin nan wargajewa zai ayo ai da mana kai miki hajiya aikin nan na wannan aikin na lalatatti ne gaba da gaskiya ma daki aikin ka yana yi <laughs> aikin su da hajiya susuwa a rohane mana haka ne fa i mana ai rohane ne aiki rohane ne hajiya shi rohane in yace i i in yace a a a hajiya wurin gami ba na ce miki kina ji garin kusa da gajamare ba haka dai haka ka ce to ai garin ne ina tabbatar miki akwai wani aljani zalzaliya ne ko ban je ba kullum sai ya min wannan gurasas an taba gidi ni na yafi kana so ni ma a aika da ni kasar gajimaren ne bannan gurin bannan gurin zan ci mutuncin ka wallahi sha sha sha bil adama me ya ka kusa me ya ka kusa ita fita mana Oh, haba to to aljani ne izo kusa da ke ya ga wannan yan kunna yana ke yake son yi cire barawo ne a cikin su barawo kuma kwanta da hankali nake ba na kore shi kin gaisan. in ka sake dawowa sai na sai na ci mai mutunci wallahi ma daki ka ga mu dora dai daga inda muka tsaya hajiya aikin ki fa zai cika daidai amma ba hajiya sai kin saki hannunki shi rauhani abin da yake so kullum ya gan shi fari ji daɗi shi yasa farin yadi rauhani zaki musamman zuma kin ga zuma duk abin da kake nema a duniya an kana mai kawo rauhani zuma yanzu ka sami biyan bukata to saboda haka abin da nake so da ke hajiya ki meko kamar dubu ɗari yanzu a je a sai farin yadi a sai zuma a sai man saman to kin san kin san darba ina na san shi wannan karatun ku ne na can garin man doba eh, eh, eh, ina na san su to dubu ɗari zaki mai ko yanzu ma daki ina na ga dubu ɗari ma daki ka tausaya min ka duba ka ga gidan nan ta ya za a yi dubu ɗari ya fito a cikin gidan nan ma daki a wasa kike ki ce wasa kike ki ce kin rana kike ke wasa da ni gaskiya ni ba za ki ji masifa ba haba haba hajiya uwa take mika mika musu sai sakin kafa za a basu ki gaggawa ki malam ce ne ki je ki kiranto a ina a to ki kawo me kina koma gida alhaji kin warware to shi kenan ma daki zan nemi a Hmm. can na gan shi da kayan yaran ku kuma na je yana yin Hausa. Kai! Wai mana kamar na san fuska. Ah, Mustapha Binna, sarkin iyamurai na Arewa. <laughs> Taska ne. taska gida Alhaji Bada Masi. A ah, taska! <laughs> Zinariya! Kai baki gane wannan na Jaska? A ah, bai, Jaska ka zo na mana. <laughs> sarkin inyamurai na arewa chaska chaska cina kame hey yi gwagwalu duna dudade ne <laughs> an sa riga ba gane da na yi wala <laughs> ah, ah, to wai kai yanzu muna shiga da kai a cikin yan wanka ko mamana ka kuma akwai wanda ya fito daga anambra ko eh, enugu ko maya ah, ai mu da muke mutanen nijar ai mahaifiyata yadda makaranci mahaifina ma dan can ne Ah, kaga ba hadin duya ah, sa ba hadin kashi da fura kamar ya ba hadin kashi da fura to ku ne kashin kenan mu ne fura kenan <laughs> zinariya yes sir duk lokaci da wannan ya zo okay abin shi abana mu ne sosai okay sir insha Allah <laughs> eh, Taska taska. Ai zuwa ne na musamman shi yasa ma na je na sauko wayannan kayan wajen dubu sha biyar ma na siyo su. Ah, za su yi. Ai wannan zai kara maka da wasu. To to shikenan da dai kudin ka bani. To shikenan. Eh, taska taska eh, eh. taska zinariya <laughs> lafiya lau zinariya to madalla to zarnaniya na wa nasa ne to na organic eh ba naki bane eh zarnaniya da <laughs> kuma abun kirki kai kai kai kai kai <laughs> ya haka kuka sai da alhaji yana kamini kuna kamini ne shi jin ta alheri ka je gidan nan ba taimakon maka ke wannan dama akwai wanda zauna mana ka zauna to to dama akwai wanda yara alhaji suka kawo mini bai kare ba yana nan da kili shi da zauna yaran alhaji sun zauna gidan ne <laughs> ah su zo mana ka suna da circi wala suna da circi ni to to suna da kirki za a ce to dama ni ba ma maganar su ce ta kawo ba zuwa na yi in ji na ga ana ta kokarin shirye-shiryen biki ni ban gan kakaji ba eh? alhaji sai aure mana alhaji sai kare mata alhaji ya samu yarinya mai hankali ya shekara goma sha takwas zai aura ai to fiya ba ya alhaji da girma shi wannan zai ce zai kara mata ai sai ka kama mutunci kanka ka bari matan ka gida ka je ka rika neman karuwa ka huta karuwa eh? to mu me haɗa mu da karuwa mu ko musulmai ne nan gurin ba hun bangaren ku bane can fa da kowa mutum zai je bar matarsa je ya ringa neman wata mata a waje ba ma yi a nan gurin nan ya yawa za a yi rika rikima neman karuwa ba sai ka fadi ba a boye ne za ka je kai karuwa karuwan kanana matan kanana shi ma karuwa ba magana musulmi ko kirista ba ne wanda hali ne a'a mu a nan an hana musulunci ma ya hana a abun mu ma krista ya hana amma muna yi ne ganin to eh ai bakwa bin abin da Allah ya ce din kenan mu kuma muna faɗa muna bin magana Allah alhaji ba zai bukaro ba a onoru da ni da shi tare ne muna neman karuwa to jiya to ni ka san ina tsaye a gurin da abin da ban gani ba ban yarda da shi ba da haka wannan faɗa ka ce amma mu abin nan arewa shi sa aka kirkiri hizba eh. hizba suka hana wannan abu kuma Allah ma ya hana aka ce ka auri mata ɗaiɗaiɗai har guda hudu da ka je ka bi mace a waje to mm. Allah ya ce ka auri mace guda ɗaiɗai har guda hudu duk bukata ka ce za ka iya biya eh. shi sa alhaji ya gano yarinya zai aura to shine ga lokaci yayi da ya kamata a ce a matsayinka na babban amini ya kamata ka je ku yi lissafi saboda za su tafi wannan abun na turawa da ake faɗa holy moon din nan holy moon holy holy moon amma alhaji bai girma da holy moon ba na magana girma in kana da kuɗi mr obinna ai kai ne da bukata a rayuwarka kuma yarinya ce karama za su je su rayuwar su tare tare kuma aure ne ba barna ba in yi wasa a can zai doki kamfuna duka ya bata yi ta ta ta ta ta ta ta ba da ta ta ta ta ba ta ta wanda duniya ne kuma ta na je yana faɗa ta ta kunne na yi ta mun za su yi wajen wata shida can eh? eh wata shida wata shida to kaga da aje ai wata shida ina na ga ya kamata ka je ku yi lissafi dan kudaden da aka abun nan kar ya zo ya tafi baka sani ba mm. ai kuma bai dare na mu yi lissafi saboda abu da yana tunawa yanzu nan kwana na mu yi lissafi da shi kawai abin da ya dan karu ya wuce abu ku zuwa furba. Mm. akwai magana tifofi wani eh, magana tractor mm. akwai mutum da ya ba mu miliyan ashirin da biyar sai magana eh, dawa da mun kara kaiwa gidan giya akwai wani gona shinkafa din wannan da mun siya to eh. dawa din ya fi yawa eh. shinkafa din hararasa shi ne mun biya mai gona din an dawa din kuma an cire mun tura gidan giya shi ma gidan giya sun fara turo kudi yanzu abun ya rage kada nan sai kuma sai yara sai magana yara shi shi ma eh. shi wannan kuma baba ne abu nan yaran sun zo sun karɓi kuɗi ne? a ah, suka ya tura su an ba su miliyan dari yaya nan ka kana misal kana baka cike wannan ne miliyan nawa 100 miliyan mana a kana bakin ciki ne wai sun karbi miliyan 100 kake faɗa a miliyan 100 mana ko kai ma dan shi ne ina ka ce ya shi shi ya bada ni takarda ya ce a ba su miliyan don ce ya fito me ya da ma na san sai an yi haka kamar ya to Mr. Obinna to fa amma ka ta mutanenmu da ake ce an sha ta liƙa farka kamar yaya an sha ta liƙa ba billahi lazi la ilaha illa wa ayan alhaji sun dan fare ka da fare mai da fare ko mana eh i wannan i kai ka je ka tambaya eh, alaji eh, wani ne dubo he eh, na zai yawo jiwo zon zoro fone sha. diya ba ka wa fabia da ke timo ko wi. Hmm. na fi kaifin a cuce ya a nigeria mr obinna eh ko ojuku ne ya haife ka ba wa'yancan da kallon safa ba an riga an sha ta kafa ka ta hausawa kai bari ga maka na ba nemi mutum bane a Najeriya obin na tsaya kai bari dai in fito maka a mutum wai wannan mun kana magana da serious ko kana wasa ne ka san Allah wallahi mu Hausawa muka ce wallahi me kenan magana da gina ya kare to wallahi tallahi ƴaƴan Alhaji sun damfare ka Alhaji bai san sun miliyan 100 ba kai kai wasa mutum wannan abun fa magana fa

Ako an zo da wannan malamin ne a cikin su? An ah, so da malamin ci wannan malamin mutum kirci wala. Alhaji. Alhaji. Yare. Alhaji. Eh, ka ka tura mutum shi shekuri? Yay! Hai! Hai! Wai me yake faruwa ne? Alhaji. Me yake faruwa taska? Ya na ganka a cikin biki ake a gidansu? Me gani Alhaji? Ko kuma kai ma ka zama kaman su ne? masifa ce ta taso alaji shi yasa na je na same shi zai ma bayani yanzu 100 miliyan a ina 100 miliyan miliyan dari na mene kai kai dan Allah ka nutsu ka gaya min menene yake faruwa eh, alaji ba ka tura ka tura yayan ka so kudi ba miliyan 100 ya burina yara na eh. a ba su kudi ni ban tura kowa ba ban eh, sannan ban kira ka ba alhaji yi magana da ni ka yi magana da ni ni ka yi magana da ni wallahi ka yi magana da ah, aljani ni murya wa murya wa ah, ni ka yi ba da kuɗi ma wa wallahi sun yi tsayar alhaji miliyan 100 zai karɓa a gurinsa miliyan ɗari miliyan ɗari eh. ka ba su na ba su ka ba su na ba su ka ba su miliyan ɗari gosh miliyan suka miliyan miliyan miliyan